faɗa miki ba me haka ke zan ce wa miya tunanin me ki faɗa miki gaskiya ni na sani ba sai kin faɗa tunanin wannan kamala kike to me na sami ido har kisa ina tuna har kisa ina son shi ina tunanin shi me ba na son harkar sa ido gidena ba na so ƙawata shawara na ɗaya mutumin nan ustaz ne na biyu wa ya sani ko hannunsa a dunkule yake ba abin da zai baki saboda haka ki san abin da kike ciki ai sa kawai dama wannan ustazancin matsala ta da shi kenan amma tun da ya zo gidan nan zai sauki Gabar kwangon sallama. sa'ad da ba ana hidima wurin Allah ne ka dama amma za ka wura ka a ci a ci ma ke ne a sa'ad da ana hidima awo to ka dauna fa daman kun kokko na abinci kuma mun iya biya abincin gonan nan za ku ci Allah na dawo suna mamanya can ga su gada to mu je ɗan ba jikan gan farauta yaya ta

an ta sa'ada hmm? ya yake take ɗaki ga kira da ki ta hmm? ba gashin baki a baki ko ba hana ni aikin banza wuce da baka kore shi karkashin gado ba wai Awo, a sai ma kwakwa ce. Aikin banza ki kira da tana ta faɗin tsintsiyan kwakwa. Hmm, kana kana ihun jigida. Aikin to na tura shi karkashin gadon sai me a tana ya kira min yan maza a tana ya kira min yan mata wai yuyu ya aka yi ko na ba ka bi ni tun banza aikin ba ruwa in ji tusa gaskiya wannan guys din sai sun koma boys quarters <laughs>